Tuma da yanzu kuma za mu je ga zagaye na biyu farawa da shirin rayuwata. ta. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannan mu da arzikin sada kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International a Rafai. A wannan rana shirin ya mai da hankali ne kan halin da mata kan tsintar kansu yayin da suke jinin al'ada domin kuwa da yawan suna shiga yanayi daban-daban. Wasu ciwon mara suke yi wasu zuciya, wasu kwaɗayi, wa fushi da damuwa ke addabar su sai dai kuma akasarin mazan su ko kuma makusantan su ba sa yi musu uzuri babban abin damuwar shine yadda mata ke fuskantar kafin jinin al'ada musamman idan shekarun da su kai shekaru 45 zuwa sama nan ma akwai wasu tarin kalubalen da matan ke fuskanta dangane da batun shirin rayuwata ya tattauna da kwararren likita bangaren duba lafiyar mata da asibitin koyarwa na aminu da ke jihar kanan najeriya hamud Kawu Magashi da kuma matar da ta kai wannan mataki na kafin al'ada Hajiya Hauwa Nusa Ibrahim domin jin ya ta ji da sabon wannan lamari da ya sami ta. amma kafin nan ga rahoton wakiliyar mu ta Kaduna Hadiza Suleiman. Rayuwa Kafewar jinin al'ada wani lokaci ne na ɗaukewar jinin al'ada na tsawon shekara guda da mata ke shiga yayin shekaru ya fara ja tsakanin shekara arba'in ma kafewar jinin na zuwa ne da kalubale daban-daban ga 'ya mace a dalilin haka ne shirin rayuwata ya yi duba akan irin kalubalen da matan da suka kai wannan matakin na kafewar jinin al'ada ke fuskanta. Likita Rahma Adam ta mana bayani. Menopause ana nufin kafewar al'adan mace. Ba a tamin nashi as menopause har sai mace ta kai 12 months bata ga menstruation dinta ba. Shi ake nufi da menopause. Son amma yana iya faruwa da su suna iya ganin somi-somin shi tun around middle 30s dinnan around 35 kenan ana iya ganin menopause. Ita gaskiya da ta kai wannan matakin ga abin da ta ce. Kunci to na tambayi likita na gaskiya ya ce min ba wani abu bane amma dai in rika yawan ziyartar asibiti inda akwai matsala duk abin da na je ina iya tambayan shi akwai magani insha Allah. Aisha ita mata ce. Mata suna fuskantar alubali da dama kamar yadda mace ta fara al'ada tana fuskantar yanayin sauyin jikinta. To haka kazalika idan mace za ta daina yin al'ada shi ma haka take fama da wannan sauyin jikin nata. Wasu matan ma akan kai su gadon asibiti a tunanin wani ciwo ne ke fama da su. Maryam ta ce. Idan wannan wannan yanayi ya zo min dole za ka yi haƙuri da yanayin da ka tsinci kanka sakamakon yanzu kuma an zo yanayin da wata idan ya zo al'adar nan ba za ta zo maka ba sannan wani feelings da za ka ji a da a lokacin da ka tsinci kanka a wannan yanayi babu shi. Sannan mun ji ra'ayi daga Idris Dahiru idan matarsa ta tsinci kanta wannan yanayi ya zai taimaka mata. Taimakon da za ka yi mata yadda za ka yi supporting ɗinta shi na farko za ka dinga ba shawarwari akan ta yi hakuri sannan kai ma kuma za ka yi mata hakuri. Allah ya kare mu da lafiya. RFI. An gaida Hadiza Suleiman da wannan rahoto. Yanzu kuma sai tattaunawar wakiliyar tamu da matar ta kai matakin kafewar jinin al'adar Hajiya Hawwa'u Yunusa Ibrahim shin ya ta tsinci kanta a cikin wannan sabon lamari. lokacin da menopause ya same ni ba ma san ya zo ba even though ina da idea din what it is Um, menses ina sai zamanto period ina al'ada na kenan baya zuwa akai-akai yana daukewa wani wata ya wani wata ba zai zo ba har ya kai ga wata biyu ya ɗauke wata uku haka sannan ban da shi sai na zo na fara lura da na kan yi zufa jiki na sai dinga jin zafi a wani shekara ne kika ga wannan yanayi na kafewar jinin al'adan ya zo miki ya danganci mace kamar yadda mukan fara al'adunmu kowa na da lokacin da take fara al'ada wata ta fara shekara tara wata goma wata sha ɗaya haka da sauransu to kowane mace ya danganci sanda ta fara to haka shi ma مع العالم ya danganci dakatarwan shekar menopause in kenan ya danganci yanayin shekarunka amma ni gaskiya ban fara da wuri ba a kan sa'o'i na lokacin da kika fara jan wannan yanayin kin je asibiti ne suka faɗa miki lokacin kafewar jinin al'adanki ne ko kuma kawai dama kin san da cewa wannan matakin ya riga ya zo miki to wani irin shawarwari likitoci suka baki yanda zaki ki magance yanayin ya zo miki da sauki da ina tunanin ko zazzabi ne sai na ji asibiti a ta siya a ga babu ba haka ba ne to sai in ta fama da zafin jiki da wannan zufan sai kuma akwai bushewar gaba na ya mace sai wannan wani lokaci sai a ce na kan yi faɗa ni kuma a wuri na ba faɗa ba ne na kan ji kaman na yi magana na daidai su dai sai su ga kaman na faɗa faɗa haka dai sannan banda haka na kan samu irin kaman rashin bacci wani lokaci wadataccen bacci yadda na saba yin awobi na sai na lura da ba na yi ni abin da dai na fuskanta kenan kafin dai na ji asibiti likita ya tabbatar min da cewa haka din dan baya koya da naji sai na Wakar manyan mata kenan daga bakin mawaƙi Nura M Inuwa daga tarayyar Najeriya da fatan masu sauraro kun nishadantu. Da haka a za mu je ga tattaunawar shirin rayuwa ta da ƙwararren likita a ɓangaren duba lafiyar mata. na asibitin koyarwa na amini Kano da ke jihar Kanan Najeriya, Dr. Muhammad Kawo Magashi. To idan an ce menopause abin da ake nufi shine eh, ɗaukewar jinin al'ada ga mace na dindindin wanda hakan yana nufin eh, jinin al'ada ya ɗauke ya kai kusan shekara guda ko sama da haka ba tare da mace ta ga jini ba kuma hakan yakan faru ko ya ƙara shekara uku ko ragin shekara uku ma'ana tsakanin shekara arba'in da biyar zuwa shekara hamsin da ɗaya. shi wannan lokaci na kafewar jinin al'ada da wa'yansu symptoms yake zuwa ma mace sannan ta wani hanyoyi za ta iya magance shi. ya kamata a gane cewar shi ɗaukewar jinin al'ada ba cuta ba ce kamar yadda da mace take yar ƙaramar yarinya ta kai munzulin balaga ta fara jinin al'ada to haka kuma akwai lokacin ɗaukewarsa ba ba magana ake ta magance ɗauke jinin al'ada ba sai dai alamomin da suka yi tsanani to kuma ya zama an yi yanda mace za ta samu sauki a kansu daga cikin alamomin shine mace ta kan dinga jin wani lokacin huci na zafi a fuskarta kamar ana watsa mata ruwan zafi na dan wani lokaci wanda wani kan dauke shi ne da muke ce masa hot flashes sannan bayan wannan akwai bushewan gaba na mace ta dinga jin cewar gabanta na bushewa wani irin shawara kuke ba wa mata da suka shiga wannan lokaci na kafewar jinin al'ada sannan ita ma wadda bata kai wannan shekarun ba wani mataki ne za ta gane cewa ga lokaci ya zo mata matan da suka tsinci kansu a wannan mataki na rayuwa shine su fahimci cewar mataki ne na rayuwa kuma ba cuta ba ce illa akwai abubuwa da dama wanda kuma da da mace takan ji daɗinsu ko kuma takan same su yanzu kuma za ta iya rasa su a hankali saboda an kai mataki na girma shi kansa wannan ɗaukewar al'adar akwai share fagensa wanda yakan zo da wasu daga cikin irin waɗannan alamomi da muka faɗa tun kafin al'adar ta ɗauke sannan kuma al'adar tana iya ganin sai ta tsallake wasu watanni ba ta yi ba kuma in ta tashi zuwa ko ta zo da yawa ko ta zo kaɗan Dr. Mahmud Kawu Magashi kenan kwararren likitan mata da ke asibitin koyarwa na Aminu Kano. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Tambaya gare ku masu saurare, shin kuna yi wa mata uzuri idan suna cikin yanayi na al'adar? wace gudunmawa kuke basu muna sauraron ku. Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International a Rafai musamman wakiliyarmu ta Kaduna Hadiza Suleiman.